يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya da Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da yardarsa da ganin daman da yin ke samu samun a wannan sarki shi ne ina da san Allah masu cikin shi ne zakar da mu da abin da yake mai kuma mu ikon Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau idan ba manta ba muna cikin samun mansura da mura da mun karanta hadisai kusan goma sha a cikinsa a yau in insha Allah ta'ala za mu tashi kan wannan hadisin da malam ce wa anhu wa anhu qala وعنه ينا قوما وانزوا ذا حديث نشاء وانت أبو da رضي الله عنه يرويه ميقول تنشاهد شما أبو هريرة ينزكما شما أبو هريرة wanda zai biyo baya shi ma abu baya Allah ka kara mana san abu baya wanda bai san abu baya ya tafi Allah ka kara samun sauƙaƙe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sa fararen kaya kuma ku binne mutane da fararen kaya domin kayan yan aljanna ne fara wani shi kuma yake baya shi baka ne yake da ne ke nima na da baka ɗin ba Allah ta mu dace wannan bawan Allah an baka so ba za ka so alkhairai da yawa musulmi ya same su albarkacin abubuwan Allah ka kara masa daraja ka ba shi babban masauki fi janna ka samu makwabce shi a cikin aljanna Allah ka yi mana muwafaka أبو هريرة رضي الله عنه يجي وقال رسول الله صلى الله عليه kuma لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات an جبل من zahabin. يقتتل عليه ويقتل من كل مئة تسعة وتسعون فيقول كل رجل منهم لعلي أن أكون أنا أنجو أخرجه أحمد وفي رواية يوشك أن يحسر الفرات من كنز من ذهب عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا متفق عليه bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mana magana akan hujjar gangane da ƙarshen rayuwa sai kuma yake ci gaba da gaya mana wasu hawadi abubuwa da za su rika faruwa a ƙarshen rayuwa kura wani gari ne daga cikin garuruwan larabawa annabi sallallahu alaihi sallam yake ba za a tada alkiyama ba sai wannan garin Allah ya mutu baiwa da wani dutse na zinari mana wani dutse zai bayyana a wannan gari na zinari ka duba a ce dutse ya bayyana na zinari yanzu allah ya ce wa tuhibbunan mala hubban jamma to ka dube mu a najeriya ba wai ganin dutse aka yi min zahab ba cewa aka yi ana hasashen zinari a nan kaga yadda ake tururuwa zuwa wani wani dutsen ma ba zinari ba ne amma ka je ka ga ɗan adam a cikin daji cikin hatsari ya yi zai rayu don zai samu kuɗi a afashe to wannan ƙi ne ala misali rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan shi zai nuna maka ɗan adam da wata san abun duniya yana da himma sosai ba kowa ne za a jamaje shi da duniya ya yi nasara to ƙarshen rayuwa dai yana nuna mana za a wadatu a duniyanci fayuktatalu min kulli a tun wasu tis'un yake za a rika yaki yuktatalu alai za a rika a kan wannan zinarin kowa yana da awar ya samu kowa yana kokarin hankoran sai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace cikin mutum 100 mutum 99 za su mutu mutum ɗaya ne zai tsira wata tawagar ba ta zo shi ma abin da zai sa yake fa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli an akuna ana anni mana wajen neman wannan dutse akwai hatsari ana mutuwa amma wani na cewa ina tsamman zan zaki ina tsamman zan samu kamar dai yadda ake tono dutse a shiga wani loto a shiga wani kogo ya rubza a mutu dubu wani zai shiga wani sabo saboda shi yana ga zai tsira wallahi sai wanda suke zuwa wajen ga baban malami harkar zane in zai baka labarin yadda kun yake da yadda ake shiga wallahi ta je za ka tsorata amma dai dan adam saboda san duniyan ba zai hakura ba zai bi shi zai bi shi duk inda yake in ya rubuta an wanda ya kike na yawa kansa kawai wasu za su zo da haka dai wani ya samu wani ya rasa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya mana game da duniya game da arzikin duniya da zai bayyana biyan da wani ya halaka a neman duniya wani kuma zai ɗauka zai tsira ina tuna lokacin muna karatu a yi wani zamani lokacin sadda lokacin da an kulla boda mu ma mun jawo hutu sai mu zo da bizan mu koma da ita ba mu ita nan wani ya zo yake min ya ake mu zo ne shi yana so yaje ta haba abokina mutane na zuwa ana kamo su a dawo da su mu albarkacin karatu ne ita shi ya yi addu'a in ya je ba za a kawo shi to kaga ana kawo mutane a dawo amma shi so yake je wani ba za a kamo shi ba ya addu'a ya sa an mai addu'a tunda abin da jahilci ne sai na bashi wata hujja a da ke da nema addu'a a nan da wanda ya yi can ya kewaye ka'aba ga shi ga Allah kuma aka kamo shi wa kake ga zai dace amma dai da yake dan adam ne da yake ya ya naci wannan na baka misali ne cewa dan adam kuma yana son abu duk halakan da ake yi shi a ransa yana bashi fa zai tsira in ya halakan kuma ya ga ya to da haka muke son lahira wallahi da mun jira ce maka wannan a hanyar aljanna ya mutu bai isa ba ana tunanin ya isa kai ma ka ce zan bi haka kowa da zai kira amma a da yake duniya ne kowa da yake yake kisa Allah ya ce kuna san duniya sosai bal tusiruna alhayat dunya kuna fifita rayuwar duniya wal akhiratu khayrun wa abqa lahira kuma shine mafi alkhairi shi ne jahi Allah ka ba mu juyewa wajen neman lahira ka cire mana himmatuwa himman mu ta kare a neman duniya wani wallahi in ka ganshi bai da mu yi sai a nema ina in yi ka gaya motsa to nema ne ina sa ka nema daga ina nema an kira sallah a yi bulbul kawai ya fita ya tafi nema neman ya dade ta tsaki da ne tsawon su Allah ya tsawata وفي رواية يوشك أن يحفر الفرات عن كنز من ذهب لوكاci ya kusa da wannan gari furat za su samu wani الذي arziki na zinari annabi wanda ya kai zamanin da za a samu din fala ya akudu min shay'an kar ya ce ya ne ma a wajen neman zai mutu ma ya Kar wannan duka daga cikin al'amura ne labarai ne mustaqbala da wanda za su iya faruwa nan gaba kuma wannan al'amari ne gaibi wanda Allah ya sanar wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma yake sanar mana saboda haka abin da ya rage musulmi in ya ji ruwa nan sai ya sallama ya jira yaushe abin zai faru tun bai faru ba har zamanin sai ya kai karshe ya tsufa kar kuma yake ka an yi abin da zai faru ba wannan yana shakku da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da yake faɗa Allah ya samu dace kuma duk wanda ya samu wannan lokaci yi kaffa kaffa wajen nisantar wannan kudin ko wannan arziki ko wannan wadata annabi sallallahu alaihi wasallam yana biya mana cikin zamanin sa kuma wayannan abubuwa ne da za su faru qurbu qiyamis sa'a amma sahabbai ba su sakaci ba wajen lura da kiyayewa da su saboda sun imanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haƙƙun da gaske ne zai faru to kai ma yanzu ka ji sai ka yarda kuma ba lallai ka rika tawakkuin abubuwan da yanzu ba amma dai ka yarda zai faru wannan yana daga cikin alamun imani Allah ka samu dace wa anhu radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد أوافي السباع والطير وآخر من من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة يلحيان بغنمهما فيزدانها وحوشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجودهما متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم وما حديث الشرع حديث من يقولون ولا أبو جديد قالوا أكثر شرع النبي صلى الله عليه وسلم كما يبدأ أبو هريرة رضي الله عنه في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم سوى يتركون المدينة على خير ما كانت mutane a ƙarshen rayuwa za su gudu su bar madina mana a bisa mafi alkhairin halin da ta samu kanta a ciki imamul ya yake cewa wannan al'amari qad jara fil asl al awwal lokaci ya gabata tun farko farkon zamanin khilafa madina ta bunƙasa ta ci gaba fil ilmi wal mal a ilmi da wadata daga nan sai aka ɗauke kalifanci daga madina ya koma sham da iraq wanda mun san larabawa wannan area yadda suke da fitina tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai har ya zama bayan ya rasu fitintunu suka yi ta har suka ga cewa kalifancin daular islamiyya bai zama ke ci gaba da zama a makka ko madina ba daga nan suka ɗauke shi zuwa sha wasu kuma suka kai shi zuwa sha to a wannan lokacin madina ta gama bunƙasa fil ilmi wal mal a wajen ilmi a lokacin akwai manya-manyan maluma akwai manya-manyan sahabbai a harkar duniya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bunƙasa gari ya girmama ya faɗaɗa saboda haka wasu malamai suke cewa wannan al'amari na wancan lokaci ne da mutane suka gudu suka bata amma daga baya an sake dawowa wasu kuma suka ce a ah, wannan akhbar ne gaibiya saboda haka ya kamata mu gane cewa alamu ne min a'lamin ruwa, kuma cewa ƙarshen rayuwa mutane za su gudu su bar zuwa wasu garuruwa don neman sha'awar rayuwa don neman jin daɗin duniya ɗin to amma dai zancen ƙafi iya takura don me domin madinan an gudu a wancan lokacin yanzu kuma an dawo kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana ƙarshen duniya ne zai faru imani zai dawo madina kamar yadda macijiya ta fita sai ta dawo ramunta to haka imani zai dawo madina saboda haka nan gaba al'amura duka za su koma kasar imani madinatu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace la yakhsha illa al-awafi alafa ne zuwa garin bayan mutane sun gudu sun koma wasu garuruwa sai na mun daji asiba wa tsayi zakuna ne namun daji da an ce asiba ana nufin manyan namun daji da tsuntsaye wa akhiru man yuhsharu ra'iyani min muzaina nabi sallallahu alaihi wa sallama yace wanda za a fara tasarwa kenan idan duniya ta zo karshe wanda za a kauda su daga da busar mala'ika to mutane biyu ne masu kiwo ne guda biyu yan kabilan nuzaina wannan su ya tunkari madina yana so ya shiga yani iyani bi ghanamihima kowa yana wa dabbar kira anna'i shine kira ko yana sifanta ta ko yana kiran dare ta zo ma'ana kowa yana wa dabbobin sa tsawa ga inda za su mun san da masu kiwo suke wa dabbobin su fa yajidani ha wuhushan sai su zo su samu makinan ta zama wuhush ma'ana wani daji bayan ba kowa a ciki sai dabbobi sai namun daji kowa ya wasu hatta idza balagha da wada'a su wa'annan mutanen ne da dabbobin nasu suna ta su har sai sun zo wani wuri da ake ce masa ya su wada a ɗabi'ance a lokacin annabi sallallahu alaihi sallama wannan wuri ne da aka rabo ko in zai bar gari ana mutum ya yi ko zai bar gari zai koma su zai mai rakiya har zuwa ya su wada hakan an ji labarin wani ko zai zo za a je wajen a taro shi kamar yadda aka taro annabi sallallahu alaihi sallama daga wajen wanda malaman jariri suke gaya mana an tara yara da sauransu har suna wa annabi sallallahu alaihi wasallam kina na qala al badru alaina min sariyati wada to sariyati wada din suna muni ne to da haka daga wajen ake zuwa a taro ba ko kuma a raka shi in ya isa gun an san ya kai an je boda ta a sallame ke gaba sai da suka isa wajen فخر على وجوههما sai kawai suka faɗi ba na sai buta ta zo musu ta mala'ika rufi ka fi su fa sa'iqa man fi samawati wa fil ard lokacin butar za ta zo musu sai su faɗi a fuskokin su ma'ana mutuwar su ta zo kenan ma'ana kenan wannan al'amari zai faru dab da tashi alƙiyama ce tunda abin da zai kai ga ƙarshe a ce madina ta ƙare wanda ya san madina yanzu ya yadda ake ƙara bunƙasa ta a ce ta kare ta zama ba kowa sai namun daji to kaga al'amari ya je ƙarshen ƙarshe wannan al'amari ne ke zama wajibi kai imani da shi cewa lallai abu ne da ya zo dab da ƙurbu ƙiyamin kuma mutane za su gudu su bar madina bayan ta kasance kai wa biladi wa yadiha mafi alkhairin gari mafi kuma tsarkin gari kasu wanda yana nuna ma shi tashi alkiyama dai zai zo da tunu da yawa zai zo da hargitsi da yawa irin sa ne halin da mutane za su samu kansu yusbihu rajul mu'minan wa yumti kafira yanzu yanzu ga imani yanzu yanzu ya canza yanzu yanzu ga alheri yanzu yanzu ga fitina fitintunu da suke faruwa yanzu kamar wato shimfiɗa ne na manya-manyan fitintu da suke gaba wanda ba abin da ya rage wa mumini sai dai kare imani a dai manzan nan namu sallallahu alaihi wasallama abubuwan da yake faɗa mana haƙi yau da wani ne ya yi bincike a ilimin tarihi ko ilimin sanin hango abubuwa ya bayyana waɗannan abubuwa da kaga ana jinjina masa da kaga duniya ta cika da surutu a kansa mutum ne mai basira mutum ne mai hanzalinsa amma da ke annabi sallallahu alaihi wasallam harka ce ta addini kuma ba a so a yaba addini to ba a ma ta shi Allah ya sauka to mu ya ishe mu mu gane cewa duk wani abu da za mu gani a rayuwa yanzu na canjin rayuwa da bikin rayuwa to annabi mu sallallahu wa salamu alaihi ya gama gaya mana babu abin da ya rage mana illa mu ce sami'na wa ba'a mu irin ta mutumin da muka karanta labarin sa a satin da ya wuce dujan da ya zo ya masa fitintunansa gaba daya ya ce ka yadda ni Allah ne ta ai ba abin da wannan ya kara mun sai tabbacin cewa kai din dujan ne dan aka aka gaya mana za kai ma duk fitin fitintunan suka faru sai ka gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama gaya mana za su faru to ne rage sai ka tinkare su ka shirya su dani da komawa ga Allah subhanahu wata'ala da hakuri da addu'a Allah ya samu dace hadisi na gabe ce an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحفو المال ولا يعده رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ce a ƙarshen duniya za ta ga shugabanni sun samu wadata sun samu kuɗi ta inda sun za su ma kyauta ba ta ilgawa kawai ɗebowa suke su ba ba su ma san nawa ba wannan ko a zamanin mu yanzu akwai kawai ke dai abin buzo a ba wani ma ya rena ma hankali zai ce wani ana ba da blanket kai yi ta abun jima ka je ka nemo kawai rubuta ta da ya ma a kan ɗin wani wannan ya wuce hankali to amma dai ko a wannan zamanin da muke shugabanni suka yi haka me wannan yake nunawa yana nuna za a yi shugabanni masu mamaya dukiyar talakawa ta zama tasu shi yasa mutum yanzu nan yana zino ana ha maza ha mata ya hau yana hawa ba shi wata uku ya zama an soma lissafa shi cikin masu ina ya samu kuma saboda lalacewa ta mulkin duniya in ba mulkin duniya ba kai mulkin najeriya ma dai in shot sai ka daɗe a duniyance kana yawo baka ga sa ba gane foundation sa gaba ɗaya a zalunci shugaba zai iya baka kuɗi a matsayin ka na wakilinsa a kowace jiha a matsayin gwamna don ka yi aiki kuma ka yin aikin kuma doka ta ba ta hana ke bincike ka da na baka nan ne kai da shi an hana ke ba wannan bincike an hana ke ma wannan tambayar sai da ka gama satar ka gama tarawa ka sauka a mulkin lokacin ne za a ma wannan mulkin bayan ka gama barna a nan kuma sai a samu wanda za su kare ka a yi ta surutu ka raba musu wannan abin da ka saka ka raba a jiyo rabi ka ɓoye kana jira a gama hayaniya ka tsira rabi kuma ka yi ta rabawa wanda suka iya surutu suka iya wani kwasa gaskiya su zama karya su yi ta yi da haka a ɗau lokaci har a manta da ke shi ka tafi amma ka manta hmm. lan ta zula da ma'abdu bayan yana nan kuma yana kanka daga ƙarshe za a ba tambaya akan abinku min aina ta tabta huwa shi ma to in ka hanyoyi mutane wallahi a ce sai ka duka auna anya sun imani za a mutu fa kuma idan sun yadda za a mutu to suna nan da aƙidar larabawan farko wa kunna wa متنا a ina da أئنا لمبعوثون za a tada mu kada suna shakku su saboda haka haka wayannan mutanen suke Allah ya sauka wanda yana nuna mana lallai abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya mana haka suke duk wanda zai shugabanci al'umma to sai ka ga a maimakon a rika tausaya masa ana jiye masa lallin da yake karsa sai ga tawaga tawaga ce take zuwa masa gona saboda ne ya gama haihuwa ai kai kan ka gama ka gama haihuwa ka ai aljanna ce ka gama ai ta kira Allah ya tsawata ka gada a ce a duniyance ana hisabi tun a duniyance wani da ba zai ma yadda a shi mulki ba amma tunda ba a yi ko ba a bincike sai abin da ga dama kuma ka fito kafafen watsa labarai kai ta kayayyaki duk ana jin ka a kuma samu wasu marasa kunya su wasu ta bayani ku ne ba kuma gane bayani mai girma Allah ta ci Allah ta raba mu da irin wannan girma wannan kamar yanzu ma yake bayani yake cewa ƙarshen duniya kuɗi zai yawaita kuma shugabanni za su tara shi har ma su rika rabar da shi ba tare da sun ba yau kana tare da wani babba haka za ka rika gan yana ba ka kuɗi bai ma san nawa yake ba saboda shi ma bai san nawa yake saka ba inda za a takura shi nawa ne kuɗin ka bai san ba so da aka haka shi ma yake ba da shi don kar su tona mai asiri sun manta kuma inna alaikum la hasibun kiraman katibi ba ta barci ba ta mantuwa Allah ya tsawata a gaban ci an abin Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يقوم الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأكلها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء رواه مسلم wannan ma wani yanayi ne da zai faru saboda haka za ka gane a ƙarshen duniyar ajiyal ne wannan jisin zai zo da kaza ya wuce wani ya zo da kaza ya wuce wani ya zo da kaza za a zuwa samu wani jini. da annabi sallallahu alaihi wasallam ce da yanna alal nasi zamanin wani zamani zai zo mutane a karshen duniya ya tsufu rajulu fihi bi sadaqa min az-zahab mutum zai dauko an jakarta zinari na zakka yana yawo da shi ina talakar da za a ba zakka in fala ya jido ahadan ya akulu ba min ba ya samu mai karba ba malamai suka yi fassara biyu a nan wasu suka ce ba zai samu mai karɓa ba don duniya ta wadata wasu kuma suka ce ba zai samu mai karɓa ba don maluhu kulluhu min haram domin kudin duk na haram ne mutane kuma lokacin suna neman yadda za su kira ne ko ya ne dai a ce lokaci ya yi da ana yawo da kudi a rashin karba ai abin tsoro ne domin mutane suka zama haka in ma a ce wadata ce ta sa kowa ya ci karɓa kaga an yi balantu kenan rayuwa ta zama iri ne kullum a duniya kowa mawadaci to da fasa da su sama wato na saboda kasta sai su rikici domin za a rasa mai taimakon wani za a rasa ne wa wani hidima dama me yasa daga zai ma hidima dan ka ba shi wani abu to shi ma ya wadata jiran ne masa yake hikimar Allah sai bai yi mutane haka ba Yi wani zai sha wahala ya zo ya ba aikin wahala sai ka dan bashi wani abu kuma ya rika godiya yana jinjina ma wani ma a gama wahalar ya hana to aka ce an yi baran to kaga kowa zai yi ta kafa ki ni ma yanzu so nake a ke sa ko a duniyance za ga kasa ta yawaita da arziki to sai kaga kuma suna ta yawon duniya suna nemo baki inda babu arziki ku zo ku ɗaukar arziki ba ku zo kuma na aiki an rasa mai wanke gida an rasa mai wanke bayan gida an rasa mai wanke kayan yara haka za ka samu sai ko a najeriya ta aka ce wannan gidansa ya wadata sai ka samu iyalinsa ba za iya yin wani aiki mai muhimmanci in yau ya mutu sai a rasa mai aurenta saboda ta tangance wadata na kawo haka haka kuma talauci in aka ce an yi balance a talauci sai a koma hayawaniya kuma motsi kaɗan wani zai bide ka don a yi waje ya hasala hikimar allah ce da yi mutane balance a one side ba ko ina ka zaga annasu bin nasu min batmin wa hadiratu بعض لبعض وإن لم يشكروا خدم mutane haka da na birni da na ƙauye ko ba su so ko sun so suna wa juna hidima ne wannan namu wannan wannan namu wannan ashe ba amfanin dagawa manomin ƙauye bai ba kai na birni ba ka yi ba haka shi kuma bai zuwa ya sayar ba ba ba zai sa hannun a gaba ya shi ba Sami kowa da arziki zai amfana da wani ba amma dai kullum shi ne kuɗi ko da ya ka taimake shi shi ji yake shi ya taimake ka shi baka wata komai ba Allah ya samu dashi yace wa yura ar-rajulu al-wahid yatba'uhu 40 imra'a haka kuma sai ka ga mutum mata 40 a karkashin sa ya luzna ko kowace tana buƙatar a aure ta a ɗauke ta ta zama ita ce a gida min qillatir rijal saboda karancin maza malamai suka ce qillatir rijal zai faru ne ɗayan biyu ko yawan fitintunin yaki ya sa a yi ta kaskashe mazan don su suke fita kuma yanzu yanzu muke gani inda ake yaki za ka samu a mata mataye zaurawa da budurwaye marasa maza sun yawaita a wajen ko kuma ya zamanto ba yakin ba amma bi haihuwa sai ga zama yawa mata ne wani haihu goma in ka lissafa sai ga takwas mata ne haka za a yi jini haka za a yi jini har ya zama matan sun nuna duk yanzu ma za ta samu sunan barkatai wani kuma yana ta kokarin ya zai samu ya dan aura to a lokacin sai daga ya gagara saboda matan kuma sun tsorawa wa kansu wani buri a rayuwa sai ga duk an rayu ana rayuwa cikin fitina Allah ya tsawata wannan kuma ba zai sa dan ka rasa yanzu ka rika fatan ina ma ka kai wannan lokacin da arba'una za su ba a wannan fitina ba ka so a ce yau ga mata arba'in ce tana ɗaliban ina take ba ko ai ko an ci a aure su ai ba ka aure arba'in ba za a zama damuwa ai saboda haka daure tun yanzu ana ha maza ha watan ka samu rabonka Allah ta bai wa wani da yake so yake da himma yake yin hanya ba shi dama ya samu wanda kuma bai so ya kau da kai Allah ta da da shi hanya don ba hanya ce mai kyau ba Allah ya sa mu zaci. me su ma yana son kari Allah mai hanyar da zai da kamar ni a nan. amin يعمل الله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذا فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكحا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا متفق عليه وما حديث shi kuma yana bayani dangane da wata matsala tabuwa wanda kamar yadda muka ce ne mansuwar mangula za a samu abubuwa da yawa kana ka yanzu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mana da wannan kisa game da rayuwa ta karshe sai kuma ya bamu wani labari wanda yana daga cikin wato akhbaru man qablana laburan waɗanda suka gabace mu malamai da yawa sun nuna cewa wannan hadisin la yantabiqu ala zamanina ba zai aikatu a zamanin da muke ba hadisin yana cewa daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ishtara rajulun min rajulin afara wani mutum ya sai wani fili ko gida a wajen wani an ce afar ana nufin gida ko gona ko bishi ko wata abu dai makamancin wannan wani haƙƙi da la yuqal ba a ɗaukar zuwa wani in ka sai gida ba ka ɗaukar ka ta kai shi wani gari daban da kake so ya je gun haka in ka sai bishiya sai dai ka bar ta a gun sai dai dama eh, karmami kake so ka yi da shi sai ka sare wala kulli hal wannan yana nuna da fili ne ko gida ne فوجد الذي al-aqara min عقاره jarratan fiha ذهب shi wanda ya sai wannan gida da ya shiga yana dudduba bayan ya biya kuɗi sai ya ga wata jaka da dinari a ciki in kuma ƙasa ce aka tona ana foundation aka gani almuhim da an samu tsuntuwar buhu ko wata jaka cike da dinari ne qala lahu alladhi ishtara al wanda ya sayi gidan sai yake gaya wa wanda ya saya abunsa gudu zahamak zo ka ɗauki za wani dinari a nan zo ka ɗauka yanka a ga wannan fa wani zamani ya wuce yanzu yanzu sai dai ka ce nurin alalu na biya gida ga kuɗi na dawo gida mai biya jikin. wani a lokacin ma zai garzayo a gujen gida ne kulle kofar kar ko da wani zai shigo ya gani ya san ta ina zai koyi in ya koye kuma a jirgi shi inda bai shi zai dawo ki anya kuwa ka ga zan daga ba da hutun nan fanuwa gida na tafi ana bai ma shiga gun bakin an ta yake an zo ka ɗan kudinka shi kuma wanda yake inna mai shirai ki min kana yake gida na saya ban saya da kudin ciki ba lam ashtari saha ban sai dinari ba wa qala alladhi lahu al-ard ne gida ko mai filin yace inna ma bi'tuka al-ard wa ma fiha ni ai na riga na sai ma tunda nake na sai ma gida ba na hajja abin ciki gona har da abin ciki saboda haka wannan ba na bane na bar maka daga nan za mu gane wannan shagu man na ne domin a shari'a mu yi wa a sai da abu inda wani abu a ciki wanda ba fatin wannan abun ba a ce shi ma ya da kasuwanci dole mutum zai sayarwa da gida ginan ne dole sai an sharaɗi kafin a yi in kuma urfin mutane ya bayar cewa eh, in za ka zai gida duk wani abu da aka gina gidan da shi aka sa wa gidan kofa ne fitila ne fanka ne duk yana ciki zan sai ma da gidan nan kai ma ka shiga ka ba kuma aka zo aka yi ciniki aka gama bai ce ban da fanka ba bai ce ban da gulob ba to yana ba kana biyan sa duwayen nan sun zama naka to amma aka zo aka duba a cikin gidan an samu wani akwati kaga akwati ai ba a jikin jin yake ba to dole wannan a ne shi a bashi baya shiga tsaro kasuwancin abin da nan sai wannan a shari'a mu kenan ta addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo shi zai yi a wancan zamanin haka yake in ka sai abu kawai da abin da ka samu a cikin shi sannan idan ya zamanto ba gida bane fili ne aka yi tono aka samu jaka da kuɗi a ciki wannan ya zama kuma ya zama rikar ya zama rikar me rikar shi ne dafnul jahiliya yadda jahilai suke ɓoye kuɗinsu in mutuwa ta zo wa mutum ya tabbata ya girma ya tsufa zai ware wasu kuɗi da yake da zai rika amfani da su ƙarshe dai ba zan gama da su ma zan mutu sauran ba zai ɗauka ya nufu kamar zai yi tafiya ne da can bayan gari kawai zai tona rami ya binne shi shi in ya mutu ya tafi da kuɗin sa kuma ya nufi nashi ramu ba wani maganin gadi da haka yi suna na da 'ya'ya suna ganin sa da kuɗi ma su sun san ƙarshe ma kila ba za su samu komai ba sun saba da wannan to wani ya zo gari na bunƙasa har aka kai ga kasan filin da ya yi wannan ajiyar ka zo kana dora foundation ka samu shi ake cewa rika ka samu arziki a ƙasa wanda da ganin sa ka san wani ne ya saka shi ba wai kiran Allah bane Allah ne zai baka zinari ko azurfa ba za ka ga an killace shi a buhu an daure ba ba za ka an sa a wani akwati an kulle ba a in ka ga alamar wannan wani ne ya aji wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi kadir khums duk inda aka yi tsuntsuwa irin wannan a raba shi kashi biyar a ɗau ɗaya a bai wa kukara wani mataki sauran ko ka yi amfani da su ya zama arziki allah ya ba in kuma samu aka yi kamar a waje ba a cikin wani rami an tona an binne ba to yana da hukumin zurfafa hukuncin tsuntuwa hukuncin tsuntuwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana in kai tsuntuwa a'rif ifasaha wa wika'aha thumma arifa sana ka yi bincike ka gane a yaya yake yaya abin da yake ciki yake a leda ne a kulle ne ya aka kulle ya aka yi dukkan binciken da abin yake kuma nawa ne kudin da in mai ya zo ka mai wannan tambayoyi a jaka ne ya jakar take ya kara take in ka gama eh haka abin yake sai a ɗauka a bashi kuma za ka yi wannan jira tsawon shekara to kana wannan jira kun kudin na da yawa riko bayi da yawa ya zama tafi akwai nukka a ha wani kuɗi ɗan har haka marasa wani kima mara yawa ba a ɓata lokaci a kanta to yayin da kake jira bai zo ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ta haqqu biha to ya zama nata amma da sharadin in me shi ya dawo zaka biya shi ka gama cinyewa da shi ya zo to a mayar mata ko ta ka yi hikima ka juya shi Allah mai albarka shi kenan idan kuma aka samu kudin bai da yawa sosai wannan a in yana da yawan da ya yi yawa sosai kai wannan ana magana mai yawa amma ba can ba a wannan kuma yana da yawa sosai to malamai suka ce in akwai bai mal a kai bai mal in kuma babu su an ta haƙuri wannan a zamanin mu kenan to amma wancan zamani da aka zo mai kudi ya ce na sai da gida har da kudi mara kudi ya ce ni gida na ya ba kudi daga nan aka suma jayayya kan kudi ba wani ya ce baya wani ya ce baya ina za ka gana da cikin sai dai wani ya ce ne wani kai ya aka yi ta samun ke ba wanka kai dai ya ce wani ba a bincike ke to ana wannan rikici fata haka ma ila rajulin sai suka kai su wajen wani ya musu hukunci ya kake ga za a yi mun kasa daidaituwa fa qala alladhi tahakama ilay alakuma wala shi ko ne ga abun ya rikice sai ce kuna da yaya qala ahadun ma li hula Ina da yaro da miji wa qala al-akharu li jariya shi da da yamace budurwa ya abu ya zo da sauki an kiha al-gulamar jariya kai aurar mai da yadda ku nemi 'ya'yan ku haɗa su aure sannan wannan kuɗi da kuke keke ku ce a kai an fi ko a nan jimamin ciyar da su wannan kuɗin wata sadaka ko ku daga shi nan suka je suka yi haka kuma shi ke nan kuɗi ya ƙare a haka amma a zamanin mu yanzu in haka ya faru to lallai dole a san waye ne wani ko ya shiga babin sutuwa ne to ga yadda za a yi wani ya shiga babin hikar ne ga yadda za a yi amma ba maganan ku ne ya'yan ku ku auren da Allah ya samu dace kuma yana nuna maka dai cewa duk abin da ba naka ba to kada ka yi kokarin cin sa ko da ta hanyar yiwuwa an tsayar maka da abu kaga wani abu kari daga cikin abin da kai baka zaton ya shiga cikin abin da ka saya yi ƙoƙari ka bayyana ka sanar wa mutumin da ya sanar ya sayar maka kai kuma da aka sai abu a kunka aka dawo aka ce an ga wani abu za'i in ba naka bane bayyana kai ma wannan abin gaskiya ba na bane ne. dai na san gidan nan ban da abu za a ciki in kuma da da yan haya da suka zauna a nemo su in kuma babu dai a sayar da za a yi da abin da ake da awar cewa an samu in har ba naka bane الله ya samu وعنه أن رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنه وقالت الأخرى إنما ذهب بابنه فتحاكما إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليه السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى متفق عليه ولم كما قضية سيدة تفاوض كالي النبي داوود عليه السلام وكما ألقى سليمان إلى كما ألقى سليمان آه. يكن إيه، سؤال نباوان الله kuma dukansu Allah ya ba su hikima wajen yin hukunci su kamar alƙalai ne wa Dawud da Sulaiman iz yahkumani fil ard iz fili bihi ghanamul qawm ma'ana dai dukansu Allah ya musu baiwar hukunci dukansu suna da baiwa ta alƙalai kuma kowa da irin hikimar da Allah ya ba to amma dai da yawa mutane sukan yi ihala cewa ɗan yakan fi baban a wasu wurare da dama ko a wajen ko a kisar alkur'ani ma abin da ya nuna ki wala kulli hal wannan kuma baya nuna eh, dan ya fi baban min jami'in nawahi ta ko'ina kuma wannan da yana nuna maka kana iya haifar ɗaya ka wata baiwa kamar yadda mun sha gani sai dai gani biyu lokaci akan samu rikici a fagen addini wani baban su ɗan mai gyaran addini zai cewa yaushe aka yaushe aka yi mun ba mun sha kiyasi kuma a lamarin kuɗi inda kuɗi zai ba shi bai ce yaushe ka girma kai kuɗi ba amma dai addini ne zai iya mutu wani amma a kuɗi ka ɗan na akwai albarka Allah ma albarka to amma dai mu gane kana iya haifan da ya fi ka yi kulimin hanyar ne bai haka kuma kana iya tun ɗan ka haifi ɗa kana mutumin kirki ya bauɗi allah ya ka ƙara mana kariya a kan ‘ya'yanmu da iyalanmu duka wannan kissa da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ba mu yake kare timra'atani mata biyu ya kowace da ɗanta Ya albi'imu fa zahaba bi ibn ihdamu sai kura ta zo ta dauke daya daga cikin ayyan fa qalat li sahibatiha da aka zo aka ga ɗaya ya mun tafi da shi ga ɗaya na kwance kawai sai ta tura kwancen sai ta ce kura fa ta za a aka ɗauki ɗaya kuma ta ce na wannan ne na ayi inna ma za a wajen jiki ki aka tafi da shi to rikici ya kwafi wannan shan man kafla na da labarin da yadda yanki amma a zamaninmu ne ko mai annabi ya ce albayyinatu ala al-mujahid wal yaminu ala man anka shike dan ki ne ya kawo hujja ne yasa ya zama naki kaga ai ba a war yaro ba. a ga kayan jikinsa wannan kayan ne na siya masa a wani jiki da masa daga cikin tsaraba a murnar aiwa haka za har da haka zai bayyana a san wayan ne shi amma tun da wancan kisa ce tana da nata darasin dai da ake so gani fata haka ma ila suka je wajen annabi dawud baban sulaiman alaihi masala fa qada bihi lil kubra yace a ah, ai tun da dai babba da karama ne ke karamar ki hakura da Allah daga baya Allah zai ba shi wani wannan kuɗin da shekaru ya ja mata ya hakuri ki bar mata a ba wani bincike ba bayani shi dai aiki da girma fasara ja ta ala Sulaiman ma'ana ba su gamsu ba karaman nan ba ta gamsu ba suka ga ɗansa kuma Sulaiman ko jawo da suka ba shi labari ya yi shiru ya rasa ya gai sai ya ce ituni bi ki je ku kawo ka ina ne an tafi da ɗaya saura ɗaya ki eh, ne ku kawo ka a shi kuhu bai da kuma zan raba mu shi ko a ɗaure ne, ba shi kenan ba a san an raba mutum ku ya mutu ke kenan fa qala bi subra karaman naji sai ta ce la taf'al rahimaka Allah mafhumul kalafa ne yake nunawa babbar daɗi daɗi za a raba kowa ya rasa inda zai na rasa na an gudu da shi a raba mana shi ke nan ma ke rasa amma shafaqatil um ala na la sauƙi as-sabra ala dhalika uwa ba za ta iya haƙuri a haka ba ma'ana ba za ta taɓa iya haƙuri ta ga an yanka ɗanta tana gani wannan bai zai yi wahala ta iya yadda da wani saboda haka ta zabura ta gaya wa annabi suleiman cewa ne ta haƙura ma'ana ne za a yi ta haƙura za ta fi an rahima wa kuwa ibn ha ɗan ne a bata ma'ana ɗan ne saura da rai ana renarsa a wani ku an raba ta da shi ya kuma tuntuwa da daga an yanka shi shi ko ganin wannan shafafa ya yi amfani da wannan firasa ba ba ba da tsura ya ce wannan ɗanaki alaman wannan tausayi alaman wannan wato nuna tausayi da ta yi na rashin yadda da a yankada waccan kuwa yadda da ta yi ya zo bata damu ba inda dai na rasa nawa shi kenan kowa ma ya rasa kaga kenan ko yanzu kana da basirar da nuna rikici ya kwamfi tsakanin mutane biyu in abun ba zai rabu ba sai ka gwada su da a ɓalla shi wannan abun mu ɓalla shi ko ya ne a makaranta wannan sai su zo ta masa wannan ya gana wannan wani ya ce a karya shi biyu da shi ba zai so a karya da yanzu nan wani kan gidan ya ce ya eh, karya yana tsalle ba ta ke ya fahimci ba nan shi ba ne yadda za a yi aikawa mu rasa duka dan adam yana da wannan ananiya in na rasa shi ke ba wuce ke dutse wuce kai na ya fada kan ruwa Allah ya sauka to za mu dasa aya a nan abinda muke yi mai kyau kira da majlisin yau muna roƙon Allah ya sa mana jibin ran hasanati wanda muke na kuskure Allah ya fi mana Allah muna roƙonka ka ƙara tabbatar mana da diga mu ala sirrin mustaqim hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina wa ba ni da wani na san dai allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya nutsar da karo da dukiyarsa a cikin kasa kuma iya wannan gun da suka nutsan yana nan har ya musa akan je gani a tarihance kuma ba wani tabbas da yake nuna wannan arzikin ya na su ya duniya saboda haka ba wani garanti kowa ka je na faɗa yana da yi faɗan kundin kane ko ba wani da Allah wa wannan ne hukuncin ire-iren zinarai da ake samu zinarai da ake cuta a cikin gidan gurjo ko kuma zuci kuɗi shi ma za a iya mayar da masu kayan da koya za wannan ba zai yiwu a ce ya mayar da shi ba kuma tabbas ba na wani da ya sayar maka ba ne domin shi ma haka ya siyo su da su a ciki inda ya san da su ba zai ba za ka kai ga su ba saboda haka wanne yana bani eh, tsuntuwa kuma bayan da za a sami shi su kana iya amfani da shi a babin tsuntuwa ba za a ce ka ci wani haram ko na makamci wannan ba wallahu ne wannan shine abubuwan da muka zo gare su na ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da abin da yake daidai da kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure ne da bata Allah muna roƙon ka sa mu gane shi mu kuma karfin zukatan wajen kaurace ba Allah mu ɗaukakin sarki ya mana jagora cikin abin da muke koya na addini ya dora mu akan daidai ya bar mu akan daidai har zuwa mutuwa sai daga cikin yan uwa da suka gaji a musu addu'a musamman yana da himma da kokari na ganin ya yi aure har yanzu abin da yi ba su muna roƙon Allah ya fito mata da baiwa Allah ta gari da za ta bashi nutsuwa a rayuwa ya bauta wa Allah su kuma yi rayuwa su samu a tsayi ba ba shi ba duk ma mai nema da mai neman ƙari duka Allah madaukakin sarki ka hada mu cikin bukata ka biya mana ta alkhairi Allah muna roƙon ka ba mu zuriya bayi ba abin da ya fi karfin mu Allah kai mana magani abin da ya gagare mu Allah kai mana jagora wajen gama da shi mai san mu da alkhairi Allah ka kusanto mana da shi mai san mu da shari da fitina Allah ka tsara ne san ta mana da shi Allah muna roƙon wannan ƙasa ta mu ya santa da alkhairi Allah ka yalwata mana masu santa da sharri Allah ka kau da su in ba masu shiriwa ba ne Allah ka raba mu da su in masu shiriwa ne Allah ka shirye su gaba da ka bamu Allah ka tsora shi akan daidai abin da duk zai iya cuci al'umma Allah ka ka ba shi dama abin da duk zai iya kawo ci gaba ga al'umma Allah ka taimake shi Allah ka wata kariya Allah ka raba shi da mugayen da ke kusa da shi masu so su ga bayansa Allah ka nuna mana karshen su Allah ka tabbatar mana da alkhairin duniya da lafiya rabbana atina min ladunka rahma وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين